كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل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 wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna laraba uku ga wata na ramadan hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da takwas ga wata na biyar shekara dubu biyu da goma sha tara inshallah yau muna cikin tafsirin suratul shu'ara a darasinmu na jiya mun tsaya aya ta 42 kahin nan akwai tambayoyi guda uku wanda suka huskanto ta harko wani uwa ke cewa kamar yadda aka saba a masallatayyanmu mu na yin sallar tarawihi raka'a goma sha ɗaya amma ya ga shekaran jiya ko rana ta farko mun yi raka'a goma sha uku yan uwa kullum muna bayanin akan samu saɓani na magabata amma ce ga hanya mahi sauƙi wadda ba magana a kanta eh maganar ruwaya raka'a goma sha uku akwai lafazin wannan ruwaya ya zo a ta cikin sai musulun hadisi sha wasu na ga wannan sha uku an an gama ne da rawatin raka'a biyu da ake bayan sallar isha wasu na ga sha uku ne saɓanin ruwayoyi kan haka amma ita sha ɗaya babu mai maganar cewa ba haka ba ce ko ba daidai ba inda ake magana sama da sha ɗaya da haka yan kullum ba mu a yanzu ba ko da sahabbai duk abin da mutum da ke da gara ta nassan hadisi kuma ya inganta kenan wata in kaɗan ba ta kawo wani matsala tsakanin kuma na cewa Abinda ake cewa ita sha ɗan ita ce ta ba magana kanta amma an sha bayani ƙololuwar ce tarawih raka sha uku kenan akwai sha uku ita ce ƙololuwar abinda aka samu amma muna magana sha ɗaya abinda ya yi waraka kuma ya yi babu wani rigima kan shi ne muka yi magana shi wannan wanda ya yi ta sha uku a shekaran jiya mutumin saudiya ne a saudiya ma limami ne a saudiya ma limami na babban masallaci a cikin saudiya dan saudiya ne kuma a can ma limami ne dan shi da warko abin da ya mamaki shi ma sai magana sha daya ke yake cewa me yasa da ya yi jira ya makara bi yake ta sauwa ban sallar isha sai shi iya so ya ga an yi rawatib nafila da ake ban sallar isha raka'a biyu da ake ban isha sai ga ba yi ta ba da haya sai ce a yi ma rawatib ta kwambi sallar tarawih da shi ma sha ɗaya zai yi dalilin haka ya ciki sha daya sha ukun gaba daya ta shi maka ya sanar magana sha dayan amma dalilin da ya ga bumi da wata ba shi yasa shi to duka ya sha dayan gaba daya amma mu mun tsaya mun zaɓi sha ɗaya ne don hanya ce mai sauƙi kuma da babu wani mai rigima ko mai sukanta illa ya ce ana iya ƙarawa amma ba wani malami da yake sukan sha ɗaya babu ita ko wani malami ba mai sukan sha ɗaya har malamin bida haɗin bida ya dai ce ana iya tashi ana iya 20 ma ko 36 ko 43 amma bai suka sha daya wannan ruwa ce ta sharara ta Aisha radiyallahu anha wanda Bukhari Muslim sun ta ruwa Aisha tana ta manzana sallallahu alaihi wasallam ma za fi manzana la figiri alai da Aisha taraka manzana zama a Ramadan ko wani Ramadan manzana bai karawa ta raka sha daya wannan ruwa ce kowa san da ita to illa magana tawilin ya aka samu sha uku shi na ce muku wacce ruwaya ta isha ganin wasu tsara raka a biyu da ake ban sallar isha wasu kuma suna sawa kullum da isha uku kenan ba wata da gima ba matsala komi kullum abin da ya tabbata don kai wannan ya wannan ba magana in soke ko hana kai sai ta biyu ta maganar an yi maganar hana dasa nafila kai tsaye bayan farilla to yanzu mun samu kanmu a yin tarawihi ban sallar isha to a cikin hanya mai sauki kullum idan aka ce liman ya yi jagoranci mutane misali a nan salama ya yi sallar farilla kuma ya kana fila kai tsaye dasa misali yadda zata salatar salatul a ayar tawar farko da ya farilla ce kuma da ya kana fila ba gusa bai bar wurin ba an haka ce ta liman matuƙa ko jagora bayan abu na biyu ai ba an ce ba gusawa da wuri ne kadai abin da dan ba kowa san magana ba mutane ba ta buska da ita ba kun san akwai maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kai tsaye bayan fadilla ka dasa da nafila sai an gusa to ba ai bayan gusawa ruwaya sunan abi dawud yace in ma kai baya ko kai gaba ko kai dama ko kai hagu wata ruwaya ce ko kai magana ko da da ku dan gaisa ku kai magana aka karya eh dasawa ce kai tsaye a ayan shi ne shi ne ba tare da komi ba amma ko magana kai da wani shi kenan ka kare abu balle kuma magana tare da liman sai magana ta uku ta ƙarshe maganar na yi bayani a darasin jiya cewa zikiri da ya kone zikiri subhanallah walhamdulillah wala ila illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah to ina maganar da istighfar sai daga tambayar maganar basu da alaka da bayanina da maganar basu alaka ita sadil astighfar ana magana shugaban astighfari addu'o'i na neman gafara ita ce shugaban su ba a ce mata ba shugaban azkar ina mata mai tambayar zai gane da kyau can ana maganar shu kalmomi da ake na neman gafara shugaban su ita ce اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت wani manzan ya ce shugaban idan ka karanta ta da Allah ma cikawa ka yi mara ce ka shiga aljanna idan ka karanta ya mata kayan asba ka mutu za ka shiga aljanna ita shugaban astighfari take shi kuma wancan muna magana ne kuma ni na ka magana ce a jiya ba a matsayin ba ma fadala a matsayin babu wani zikiri da ya kumshi azkar masu yawa masu muhimmanci kamar wannan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah babu wani azkar da yake cikin irin wannan ga tasbihi ga tamini ga takbiri ga hailala ga hawqala babu wani azkar da a ce komai ka samu a ciki shi ne take da mahimmancin gaske ko ya san dai fatalar tasabi da tahamin da kabiri ga wala hula kwatar labi lamadan ya iya kiranta kanzu min da janna annabi ya ce taska daga cikin taskar aljanna la hawla wala quwwata illa billah kenan wannan bangaren azkar ne daban ne shi kuma wancan bangaren neman gafara ne sai da suka fara nasa dan waya gani insha Allah za mu tashi آية أربعين دأوكو بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إن إنا لنحن لغالبون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم idan kuna biye da mu karatunmu na jiya muna cikin bayanin ana cikin gwagwarmayya ko tattaunawa tsakanin annabi musa da harun salam da fir'aun sun zo sun gwada ma fir'aun aya da suke tare da ita fir'aun maimakon ya yi imani karab sai ta tsahi ne wannan matsayi ne kuma ƙwararre Don haka ya nemi shawarar hadawa wata shawara za ku bani suka ce muna baka shawara ka dakata ka dakatar da ko ka jinkirtar da wannan musa da dan wanshi kai kuma ka yi shela ka sa a yi ma shaida duk a tattara ma ƙwararrun matsawa na ƙasarka shawarar da fir'aun ya ɗauka aka tattaro ƙwararrun matsawa kuma wannan da suka zo ganin masu hankali ne masu wayo ne kayan a wara gwagwarmaya ko fafatawa tsakanin su da musa alaihissalam sai suke neman madogara ka a ci a watsi a bar su taro ya watsi ya bar su suka ce to mu wani lada gare mu in har mu muka yi nasara ya tabbatar musu da lada bayan lada ya ce kuma ku ne mukarrabai su ne manyan hadawa in suka ce nasara a kan musa yanzu akan haka ne a sati a jiya haka muka tsaya yanzu sai allah makaranta aya ta gaba قال musa alku علقوا don a wani wuri allah ga mana irin tsagerancinsu da irin ji da kansu da suka sun ce ya musa in ma an tulƙe wa in ma an kunna awal man alƙa sun ba musa zabi suka masa da garanti musa ta rage gare ka in kana so mu mu saki namu da farko in kana so kai ka fara mana mun baka zabi su kenan ka masa da garanti ko su ko shi ya fara ko su su fara musa ya zaba musa ya ce bal antum mana ku ana ku ku saki ku. ne qala musa qala musa alqu ku saki naku alqu ma'antu antum ku saki da za ku saki kai tsaye wa hibalahum wa isiyahum suka saki wa'annan igiyoyi nasu da sanduna ma'ana nan matsawa sun zo ne zo da igiya igiya ce zai mai da macijiya wani ya zo da sanda shi ma irin ta musa Ma'ana da sanda irin da musa ke sanda amma shi kuma zai yanda za a wani sanda ta koma macijiya kiran matsawan suna da kowa da irin nashi wani ya zo da sanda wani ya zo da igiya ai suna sakin wannan igiya su da sanduna kurum alatafai zahibalun wa hanyar da ilay min sirma ta sa'a. he ga shi Allah haruwa wasaru ayun wasu tarhabu wa nuri Allah ce sai ga wannan igiyoyi da sanduna na matsawa sun koma macizai Allah ce wasaru ayyunan nas suka sihirce idanun mutane sai mutane suka cewa kudin kamar macijiya ce a idan mutane kudin macijiya ce hannun Musa tsoro ya kama shi can aka mai wahayi la ta kaf innaka anta al'ala ka kai tsoron Musa ka kai tsoro kai ne mai nasara Musa amma shi ba tsoro ya kama shi yanda ya ga yawan wannan igiyoyi sun koma macizai da igiyoyi suna motsi kuma hida ka mai wahayi kaka ji tsoron komi innaka anta a'la to da suka zo da suka saki igiyoyinsu da sandunansu wa qalu bi izzati fir'aun inna lanahnu al-ghalibun kai manya suka ce ai mu kamar da kace bismillah ko sunan Allah ta suka da buwayar fir'auna bi izzati fir'aun da girman fir'auna kai wa inna lanahnu al-ghalibun ai mu za mu ta nasara saboda kenan sun dogara da girman fir'auna su ne masu cin nasara a yau haka suka hoti musa na jinsu yanzu kenan sun saki sanduna sun saki igiyoyi sun ɗauki hankalin mutane an da hankali sai musa fa'alƙa musa a sahu فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون نعم فعلق موسى عصا كيس إيه موسى كيس كسندش fa'iza hiya talqafu ma ya'fikun sai ga wani sanda guda ita kaɗai ita kadai tana laƙume ko haɗe ma kun abin suka ƙirƙira na ƙarya dan ƙarya ce hega tana haɗe wannan igiyoyi da sanduna tana haɗewa fa'alƙar saharatu sajidi su matsawa sun san lalle wannan inda tsayi ne bai yiwuwa haka ta wakana ganin wannan sanda guda ta haɗe abin da suka kirkira na tsayi kai tsaye sai suka faɗi suna masu sujada ganin gaskiya da yake masu rabo ne da آمنا برب alamin kai da suka ce mun yi imani da ubangijin halittu gaba daya wanda can fir'auna ke tambaya wai wa ma rabbul alamin wai ubangijin halittu tambaya shi sani ma to suka ce sun yi imani da wannan ubangijin halittu gaba daya dan ma dauki shubaha kan wani ga cewa rabbul fir'auna ne da yace an rukum alako sai suka ce rabbi musa wa harun ubangijin musa da harun duk dauke wata yana yana babu ubangijin musa da harun shi ne muka yi imani da shi to yanzu wa fir'aun ya ji abin da yake gudu kai tsaye yanzu ya barazana daga fir'aun me yake cewa amantum إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديهم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين نعم yanzu fir'aun bayan ya ga haka sai hudu da barazana ta manya qal amantum lahu ƙabal an azana lakum yanzu za ku yi imani da Musa kahin an ba ku uzuri wajen neman da uzuri shi za imani da Musa shi wawa wai yanzu za ku imani da Musa kahin ba ku uzuri yanzu ya ce innahu kabirukum allazi allamakum sihir kaji ba na gano daman baki ne aka gama amma makirci kenan wani zaka kai ce da maka makartu mu ya ce makirci ya kulla mishi kenan daman shi ne babban kenan duka matsawa ne musa shi ne babban ku aka gama baki a zo a makirci ko eh da ku shi ne babban ku shi ne allamakum sihir daman kuma shi ya koya muku ka ba wanda kai je ganin musu amma da ya ce da yin wasa hankalin mutane musa daman shi ne babban ku ya koya muku kananan shi rike babban yanzu ce falasofa ta alamu za ku san sakamakon makirci kamar ta ni za a makirci kun gani kuwa yanzu abin da ya musu niyyar barazana lauƙadda'an aidiyaku wa arjulakum min khilaf wa la usallibannakum ya yace yanzu zan yanke hannayenku da ƙawahuwanku saɓanin juna hannun dama ƙawal hagun kuma in tsire ku saman foto gaba ɗaya a kowai ganku a mace ku zama to darasi ga masu makirci ku sayan wannan ya kai mutum inda da rauni in ba da ƙarfin imani ba su ce mun hasa mun yi haƙuri mana ya haƙuri fir'auna ko a yahe mu ko mun koma gargajiyar mu uwaye da kakadama a can miki uwaye da kakannu amma ƙarfin imani duk da wani barazana la qalu la dair qalu la dair inna ila rabbina munqalibun inna natma'u an yaghfira lana rabbuna خطايانا suka ce ba wani matsala kenan bai yi ne yayi ya yanke hannunsu dama da kawal hagun kuma ya tsire su ya kashe su kowa ya gamsu suka ce la ba wani matsala eh ba matsala komi can cikin tsarin lokacin da barazanar cewa lokacin zan cire hannun da kawa zan tsire ku suka ce faqadima an taqat suka ce لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما انتقد انما تقضي هذه الحياه duniya. da ya masu barazana suka ce ka lannu usire ka alama ji alaminar bayyana fir'aun wallah ka sani bayan da za a yi a yau mu zaɓe ka mu bi ka a kan abin da muka gani na hujja sai ce faɗara na mun rantse da wanda ya halice mu ba magana komawa baya faqadi ma an taqat fir'aun kayi abin da zaka yi suka ce innama taqadi hadi la hayati duniya abin bakin ka fir'auna bakin da duniya ne in me za ka yi bakin duniya ne za ka yi malahira yan wa wannan an ce yana karantar da mutum darasin alfakari da aqida da imani duk zama ta mutum iya tsoro ce mishi shi musulmi ne balai a wani aqida suna gare kana tsoro kana wai kana jin wani kamar abu na an zarge ka da dai an magana musulmi iya kiyar ce musulmi ne kuma musulmi iya itizar da addini shi addini ba kayan koyo ba ne ba abin alfahari ne eh, abin ji shi baka abin jari kamar shi baka abin gwadawa a duniya kamar islam eh kakka zamanto gajiyayye mai boye-boye akan aƙida la wannan fir'auna ne da abin da ce zai a duniya ba mai hana shi bai da ɗan adawa bai da kotu za ka yi ƙarar shi kotun ƙori ba shi da mai jin kowa bai ji magana kowa abin da ya ga dama zai yi kuma kai tsaye imani ne na lokaci guda ganin gaskiya ta lokaci guda amma suka ce wallahi duk abin da zai yi kuma ka sani ba yanda za a yi mai bika in mai za a yi bakinka dai rayuwar duniya mu muna neman gafara Allah ne kurum abinda muka na baya ma faɗa da gaskiya muke neman Allah gafarta mana yawan mutum ya zama to mai aƙida mai rike imani duriya tsaka imani kaka bar hanya suka ce ladayir ba wani matsala kina a gare mu ba cutarwa akan wannan abun tsirewa da yanki hannu bawa mu a wajen mu ba cutarwa ba wani matsala inna ila rabbina munqalibun mu amma me tawakkal dai mu masu za mu koma zuwa ga Allah kina za mu koma zuwa ga Allah da sakamakon abin da muka yi inna natamau an yaghfira lana rabbuna khatayana mu muna kwaɗan ubangijinmu ya gafarta mana kurakuranmu ma na baya su suke abin da sha musu kai neman gafara Allah kudu eh, muna neman gafara ta Allah na kurakure da muka yi in an kunna awala mu'minin muna so mu zanto harkon masu imani in yi kuma in ma mu zai wa kare wa kana mu da muna harkon a samu cikin layi masu imani dan a gafarta mana kurakuran mu ma na baya kaji inda suka tsaya kiran ba maganar komawa da baya haka ya kamata mu imani zanto mu imani cikin hali da wuya da daɗi Allah taimake mu mu yi wa kana المدائن حاشرين إن subhanahu wata'ala da kusan kisa fir'aun da musa da fir'aun babu kisa mahi girma mahi hadu cikin kamar cikin qur'ani ta kisa mahi yawa an kawo nan an kawo nan yanzu nan za a takaita mana dukkan magana maya kusan an zo ƙarshen rayuwa ta fir'aun lokacin fir'aun ya yi ƙarshen tsageranci ya zo wa auhaina ila musa allah ce sai muka yi wahayi zuwa ga musa an asali bi ibadi innakum muttaba'un yanzu abinda za a yi musa ku bi dare wanda ta laila wani bayanin ce ku bi dare ka ɗauki bayina mana sauran masu imani nan kuwa ban Allah ne wani ana neman bayi masu imani ka ɗauki sauran bayi masu bayina masu imani ku bi dare amma innakum muttaba'un an ba su labari bin ku za a yi wa kai dai ka tattara naka naka yi naka ku bi dare amma bin ku za a yi innakum mutaba'u shikenan kenan abinda kuwa tabbas ya kana Musa ya gaya wa duk wani Isra'ili na a shirya lokacin wuta ya yi wanda a can ne muka kawo wannan bayani na jiya daidai wani wata wannan wuta ne ruwayar da cewa albani cikin sassa hiyar nashi ɗari kusa uku ya kawo wannan ruwa ta inganta wannan lokacin ta da hanya ta bace musu wannan asalin wannan ruwaya manzo Allah ya kawo wannan ruwaya sun je a wani gari wani mutumin Balaraba kawai ya kawo manzo Allah ya musu karamawa da ya musu karama manzo Allah ya ce ma bawon Allah ya arabi yanzu me kake bukata me ya bukata ka da ya mini kuran kana mutumin kawai sai ce yi na qatan ma rahilati ma rahaliha wa anuzun ahlibuha ahli ya ce alibacin mai kake bukata a arabi ya ce ina bukata tabuwa da lodin da kuma da akuya tashan nono annabi manzo Allah ya ce ba yanzu ka kasa ga gashiya kan tsohuwar banu isra'il annabi nan annabi kai kawai misali kai yanzu ku kasa mana wani mata ta hika dabara ta hika wayo tsohuwar banu isra'il ta hika wayo tsohuwar ta banu isra'il ta hika wayo annabi kai kawai misalin tsohuwar banu isra'il lokacin da Musa alaihi salam zai hijira zai bar masa a wannan cikin dare sai hanya ta ɓace musu me aka yi a can sauran wanda suke malamai da banu wanda suke cikin tawagal suka ce a'a muna ne musa alayhi ka yusuf alayhi ya yi wasiya tun kafin ya mutu ya ce durar da allah ya kaddara za mu bar masar ka bar gawar shi wannan abin shi ne sababi to musa ya ce to wasan inda wani kawo take wa sai inda wani kabarin yake aka ce a akwai wata tsohuwa cikin jama'a babu wani saurin heta a ta tsohuwa muna nan ce gwada mana kabarin annabi yusuf alaihi salam ta ce a me yasa ta ce ba zan gwada muku ba sai in kamun alƙawarin zama da kai gidan aljanna musa musa ya ce a wannan ba na ba ana nan abiya an aso a wuta sai Allah Musa wahayi da salama Musa wahayi ka ba ta abin da ta tambaya zama da kai a gidan aljanna ta je ta musu wurin ana ɗaukowa Allah sai bude hanya nan manzo Allah ya kama wannan bakwai wa misali da sahabbai cewa ai ka ga tarin tsohuwa ce ta tana son zama da Musa me zai hana kai ba kauye da aka nema kai ka kawo bukatarka kai ma ka cikin zama da manzan Allah gidan aljanna sai ka ce a baka taguwa da akuya da nono <laughs> shi na nan ce ba wannan kan take da barawa yanzu kenan sun huta cikin dare kuma da fir'aunu fi ramadain hashiri yanzu fir'aun ya sami labari isra'iliya sun tsire yanzu ya aika duk garuruwa duk wani soji mai jin ƙarfi maza maza a tattaro jama'a shine fa da fir'aunu fil mada'in hashirin fir'aunu ya aika yan shi cikin garuruwa a yi taro a tattaro kowa da kowa yanzu an taru ga fir'aunu na magana ga kibtawa inna haula na shirzimatun qalilun wa innahum lana lagha'izun wa inna la jami'un hadirun ana haɗu magana ta manya cewa in haɗu wa'innan ɗan jama'a da shirzin mutum ƙalilun wa'innan ɗan jama'a ɗan kaɗan kenan isra'iliyawa wa'innan ɗan jama'a ɗan kaɗan wa'innahum laga izun su kuma sun bakanta mana rai dama kullum suna bakan suna bata mana rai to mu kuma wa inna la jami'un hadirun mu kuma al'umma ce masu hattara baya wadaran mu maza kenan abisu na fir'aun ya zuga mutanen shi ne abin isra'ilawa kasu sha abin da kuma aka yi ashe wannan hikimar allah ce fir'aun ya tura a wannan shaida a tattara kowa da kowa duwar majiyin ƙari ashe wannan hikima ta allah ce allah ya shirya ne yanzu a kawo ƙarshen daular fir'auna da duk wani majiyin da duk wani bahade da duk wani mai ƙari yau lokacin shi yayi shine allah ya ce fa akharjanahum من جنات وعيون من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني yanzu ashe wannan taro da aka yi ya ziga ya ziga ya ziga su ashe lokaci ne duk hamar da fir'auna yake ta yi shekara da shekaru ba Allah bisani ashe lokaci ne yanzu ga suna ya tattara su gaba daya Allah ce fa akharajnahum min jannatin wa uyun mun hudda su da garake da suka mallaka da idanuwar ruwa masu baruwa cikin bidus wa kunuzin wa maqamin karim da duk wata taska ta arziki da suka tara da duk wani matsayi mai karamci mai girma duk yau Allah ya tattaro gaba ɗaya hudu su Allah ce inda kaga haka an hudda su daga cikin gaba ɗaya abin suka mallaka na daula na kayan noma da arziki da mulki Allah ce wa auratana habani Isra'il kai muka wa bani Isra'il yau domin wannan wuta da aka yi ba sa dawowa an ƙare mutum ƙarshe ce fir'auni daga shi har duka daular gaba ɗaya ba mu dawowa me aka bari a baya sai mata da yara gani mace kur Allah ce Allah ce muka gadawa banu Isra'il Allah ce fa atba'uhum mushriqin atba'uhum mushriqin falamma tara جمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين التي فأتبعوه مشرقين نعم الله يقامنا لوكا fir'aun da jama'ar shi suka cimma banu isra'il don cikin dai suka fita ya yi taro ya biyo su garin allah na wayewa shi ne fa'atabarun mushirƙin sun biyo su lokacin hudawa rana kina rana na hudowa fir'aun ya kawo kansu su kuma daman isra'iliyawa ɗabi'a su matsorata ne matsorata ne ba sa gaba da gaba halin su kenan Allah ce falamma tara aljama'a lokacin da jama'a biyu kowa ya hango juna fir'auna ya hango isra'iliyawa da musa salam su sun juya baya sun hango fir'aun yanzu kenan kowa ya hangi kowa kowa ya hangi kowa ga fir'auna iya kallon su su suna kallon shi su kuma nan matsala a gaban su teku ce matsala kenan su musa da salam allah mai wayi ka ɗauko jama'a ka ku zo bakin teku za ku samu wuta amma musa ya zo bakin teku babu jirgin ruwa ko ɗaya babu jirgin ruwa kuma ya kwaso jama'a shi gaba ɗaya na su kuma dama ba maganar a yi gaba da gaba a buga da karar babu ita a buga a yi wada a ah, dan babu shi yasa ganin haka ƙala ashabu musa inna la mudraku kai tsaye aka ce mutanen musa kenan isra'iliyawa hei kuwa inna la mudraku wayo an isko mu haka ba magana abuwa su sun kare wayo an isko mu an kare inna la mudraku shi kenan kenan ka musa su kenan an kare yau an gama da su jin wannan kalma inna la mudrakun قال كلا إن معي ربي سيهدين موسى وانا كلمة أي إسكم كلا كنا بيوا كنا كبر ما كنا إسكم yace inna ma in rabbi sayhadi ba bane bane banza ba ra'ayi bane ba ina tare da ubangiji na kuma zai ba mu huta tabbas wannan karin imani Musa alaihi salam bai gaba jirgin ruwa babu wani abun wuta amma ya imani Allah bai trumfa Allah bai barin shi haka da ya zawa su amma da kibabin imani wayo an yi ko mun kare mun gama yawo musa ce kalla inna ma rabbi ina tare da ubangiji na sai hadin zai ba mu kuma tabbas kurin karfin imani kurin a nan kai tsaye فأوحينا إلى موسى فأوحينا إلى موسى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 na'am yan uwa cewa imani abu ne wanda ke kurin da abu ne ya wuce magana ra'ayi ko magana ka kurin abu ne a zuciya yarda da Allah ne kurin Musa ya yi imani Allah subhanahu wata'ala bai tozartar da shi kun bisa hallaka amma su aiki da zahiri da material a an kare kun su an kare kun sun gama yawo a wannan hali ne Musa Musa Musa mai jira Musa mai jira yana jira Musa daga Allah kurin kai tsaye Allah ce fa'auhaina ila Musa sai a lokacin nan a ce muka yi wahayi zuwa ga Musa a nazarin bi a sakar ba kurin ba ruwanka ka bigi teku da sanda ka kurin kai kala iko Allah ba ruwan shi kurin ka buga teku da sanda kurin ka sa ido haka aka yi fanfala iya buga sanda a cikin teku kurin sai ta ɓare fanfalak fakana kullu firqin qad dawdal azim suna da abin kabila gida gida kai tsaye teku ta bare kuma ta zama ta bushe ruwa ya tsage kuma ya bushe ya zama kamar dutse zama lokaci guda allah mai da ruwan ya koma dutse ya sandare ya yi hanya hanya a cikin ruwa kowace kowata hanya kamar dutse ne kuma mai girma haka aka yi kurin suka zo suka shiga suna shiga kuwa an ce hatta da wurin iya budewa ya bushe za a taka ba taɓo ba komi shi ne malamai ke cewa aka tambaye ka a ina ne tun da ake a tarihi rana ta mai gani guda kuma ta ƙara ganin shi ba shi ne wannan wurin ake wannan wurin iya budewa nan ta busa kuma aka bata kai ruwa kuma kuma gaba shi kenan bayan wannan kenan Allah ce fanfala teku ta bare fakana kullu firqin qattawt azim kowane bangare da yin ta gida goma sha biyu kowane kuma kaman dutse mai girma suka shiga suka shiga wa azlafa nasamma al-akharin Musa ya shiga iya tahiya iya tahiya Musa ya je ƙarshe ya nemi ya buga teku ruwa ya gani Allah mai wahayi fatarukul bahar rahawan innahum jundun mughraqun Musa da shi da da ya wuta gaba daya ya so buka ta game aka ce aka mai wahayi a'a ka bar ta yanda take ba ruwanka shi so ta game shi da tsaye da shi ya wuta ya buka ta game ta game shi kuma can Allah ce wa aznafara min akharin shi Allah so yake ka a rike kowa har yan baya fir'auna ya sun zo gaba daya fir'auna ya shigo kin an yi tarayya fir'auna wani rabi a ciki saura a waje musa ya tsere nan shi ne ya so ya tagame a halakar da fir'auna shi kuma ya so ka a bar kowa Allah ce wa azalafa na saman akarin da muka murtso da yan baya sai da kowa shigo sai kuma musa yanzu fatar utar kulbahara rahaban ka bar ta a nutse yadda take ba ruwanka wannan innahum jundun mughraqun wa innan gaba ɗaya sai an dirmiyar da su ba ruwanka kyale haka aka yi kuwa Allah ce wa anjayna Musa wa ma'awa jam'in muka tsiratar da Musa da wanda suke tare da shi gaba daya suka tsira thumma aghraqna al akhari su kuma sauran su waye saura fir'auna daga ran nan da koma ba an kare Allah ya jirme da su gaba daya Allah ce inna fi dhalika la'ayatan wa ma kana akatharuhum mu'minin wannan a cikin wannan kisa in wa ko aya abin gani abin a gani a lura ku diba hikimar Allah Allah bada duk ikon da jin kai na fir'aun da abin da ya mallaka na iko da komi sai yake so ya kawo da wani abu da Allah ya so ai duk hamar fir'aun ta yi ita kashe ɗaya mutane ya ji labarin mulkin shi da gushi kuma daga wa'annan jama'a ta banu isra'il shine ya ta fama kashe ɗaya mutane eh ga shi dai yau da gobe yau da gobe a yi nan a yi aka ba shi renon yara ka kashe ɗiyan mutane to yanzu kai za a ba yaunin kula da ɗan zai kashe ka eh wanda zai kashe ka kashe ka kisan kisan ka an shi kai za ka rene shi daga fir'auna ya bada kudin renon musa an gata gidan fir'auna ba mai taba shi aka yi waye gari yau ga musa ga shi dai abinda fir'auna ke gudu ya wakana an dirmiyar da fir'auna a cikin ruwa gaba daya wa inna rabbaka lahuwal al azizur rahim lalle ubangijinka mana Allah shine mabuwayi mai yin abin da ya so كما الرحيم ميجن كان بايش الله كشكم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون نعم. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين نعم أنوانزو من قاري bayanin gwagwarmaya tsakanin gaskiya da karya tsakanin musa da fir'aun yan wakar muka bayan tun warko Allah subhanahu wata'ala iya ba manzan shi wannan labarai da masu imani ya zama to darasi a gare mu na darasin a karantar da kai yadda ake gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya duk girman ƙarya duk rinjayenta wata ran za ta rushe tabbas duk da ta yi tsawo wata ran za ta kakar shi amma gaskiya duk ta sha wahala wata ran ta ce a sam tabbas shine karantar da mu da aka yi na rike wuta kan gaskiya rike gaskiya duk yadda ka sha wata ran kai ne mai insha Allah yanzu bayan annabi Musa alaihi salam nan ma kuma Allah ke ba manzon shi umarni da alaihim laba ibrahim ka karanta ma jama'arka labarin bawan Allah Ibrahim Khalilur Rahman eh eh Khalilur Rahman baban annabawa da manzanni farkon wanda ya hijira da addini wanda ya fara barin garin saboda addinin Allah eh Ibrahim salam eh ka ba ka ba jama'ar ka labarin wannan bawan Allah me ya ne iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budu Musa Nabi Ibrahim salam shi ma haka ya tashi a garin su ban abin da ake ilabatar gumaka dumu dumu kurin gumaka ake bautawa haka ya isko garin kowa ke shi abin ya bashi mamaki shi ne ke tambaya mata abudu me wannan kuke bauta ma gumki gumki mata mata abudu kenan iya neman hujja me wannan mana me ya matsayin wannan abin bauta na iya tambaya hujja ta bauta musu daga ina aka samu da wata hujja a ina aka samu bauta wa'ina ababe shi mana magana don su sun faci tambayi qalu na abudu asnaman fanazallu laha akifin a mu haka muka samu kurum mu gumaka muke bauta ba mu gana hujja haka muka samu kuma haka muke yi kurum shine ne kurum shine mun ansa su haka mu gumaka muke bauta ma kuma haka muke ba mai rawar su ba mai rarraba da su fanazallu laha akifin eh me ba suka kirmuna nan ba mai rawar da kawo eh muna nan bauta gumakan mu kuma su ake bauta gumakan ake bauta mu kendan maka bashi kofar magana ba wata kofar magana gumakan su muke bautawa kun ba mai raba ba su fa nazallu la aqifin qala yake tabbata mata bi hankali hal yasma'unakum istada'u aw yanfa'unakum ayu aw yaduru wai waɗannan gumaka wuce ka bauta gumaka ake bauta ma shin idan kuna kiran suna ji suna jin kira suna amsa addu'a an haka roƙe su aw yanfa'unakum ko ko suna muku wani amfani in kuka yi da'a mai suke mana nan ya ba da mashi amfani mai suke in kuma aka musu tawaye mai suke mai maka in ka cikakken baka yi suna iya cutar da wani don tambaya ce ta mai hankali a ba da amsa ba kai da ba ne ba tambaya ce a hankali ce a ba shi amsa qalu bal wajadna aba'ana kazalika ya fa'alu kullum mutanen gaja kenan uwaye ne gagaru shi ya tambaye a bashi shi madogara da hujja eh kuma ga suna ci suna gani suna amfani a ƙalu bal mai ta da idrak kenan maganar da yake tambaya a ba shi amsa ta ji amsa kira amfani cutarwa wani magana ma a barta kenan ba a kan nan ba suke zubal kurin wajajina a ana. kazalika yaf'alun kurin mu haka muka gada uwaye da kakanu na kenan haka muka gada uwaye da kakanu dan gargajiya kenan ne gargajiya haka ya gada kurin shi babu aya ba hadisi haka ya gada uwaye da kakanu su ma ta haka ta hujja suka ce mu dai kurin haka muka samu aba ana haka muka samu kazalika fa'aluna haka suke yi kurin yanzu kenan dai abun kaga ba mu dogara ba hujja shine he heme da amsa qal afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamu kuma labari wai matsayin wa'annan abin da ku wani abin da kuke bauta ma da ku da uwayen ku gaba daya da uwa da ku da uwayen ku ɗan harko to wani abin gaba dayan su fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin kaga babu na koyan kida ko ya boye kida shi ana ɓoye ba san makila kama na kai maka ji da kai don ka san ka saba da mutane a je kana kallon ai bid'a shirka shirka ce ka san mutane ya a hankali ina fasara ba mutum ya gano sai shirka cewa ya gano sai bid'a ce za a yi amma wai kai bata da yan unguwa ko abokai haka nan ma sai je a yi da shi duk ba kaji ba duk yau mafi mutane gaske suna kallon gaskiya sun sai abin wannan bid'a ce ɓanna ce wa amma kuka bata da abokan zama sai ka je a yi da kai duk wani kuma wallahi da yawa idan suka gano ka da aƙida ka kayi za su ma ɗauka munawuki baka wasu baka kima bata ka wasu kima suka ce kai ahlu sunna ne kai je wajen bidiyo aka yi da kai a azaba kallon munawuki ba tsoroci wallahi baka wasu kima ba su gano wallahi wani girman ka sun gano kun kai dai kurin munawuki munawuki ne mai matsoroci kurin to me yasa ka gano abin Allah ta bid'a ce kuma gaji ai da kai kada akwai rauni kowa ya kan shi wannan bice ba ya sunna ni da bid'a ba ko ya sunna amma bid'a ba sani to me kai maka jago ayi kai haba dan uwa Allah ya shirye da mu yace wa'annan abun da ku gaba daya fa aduwwun li illa alamin gaba dayan su makiyana ne ba ni ba su ni kurin Allah kur shine nawa eh ubangijin kowa rabbul alamin kuma الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين نعم هذا أنا ينزو bayan musu tambayoyin matsayin abin da suke bauta wa wanda ba Allah ba na amfanarwa cutarwa kaza kaza duk ba su amsa yanzu sai yake gaya musu shi matsayin wanda yake bautawa alladhi khalaqani fa huwa yahdi Allah wanda ya halice ni shine ke shiryar da ni wallazi huwa yut'imuni wa yasqin shine ke ciyar da ni kuma shi ke shayar da ni wa idza maridtu fa huwa yashfin an ba ni da lahiya shi ke ba ni lahiya mun je wata kauye da awa wa'azi ko oh, wani sarki cikin sarakuna an taru da sarki da 'yan wadawa da 'yan gari Ka bu shigo wani mutumin saudiya ne balarabe ne sai ya tare wata mace da layu da yawa cikin yaron ya cire layin ya rike hannun shi sai yake tambaye su kwamfani nake tarjama wa yake halittawa ta Allah wa yake arzitawa Allah wa yake kashewa Allah wa yake rayawa Allah wa yake arzitawa Allah wa yake duk aka gaba daya sai hudu la ya ce ita kuma nahumi take yi kere haka ta ita ta duk mun kunya da wani abun gaba dai Allah yake yi ita me kawo ta laya me kawo ta ka san komai Allah yake yi shi ke kariya shi ke bada shi ke yanawa to ka dogara mun ga Allah ka huta da laya wala ko wasu suke zuwa shara an yaku abin wannan ya suke shi ya ke hirar juna ko an yaku eh, eh, eh. <laughs> to kenan ni abin da nake bauta maka amfani shi ya halice ni shi ke shirye da ni shi ke ciyar da ni shi ke shayar da ni in ba da lahiya shi ke ba lahiya wanda zai yi mutu ne su mai yi ne shi ke kashe ni kuma shi ke raya kuma yan uwa maganar kashewa da rayawa Allah subhanahu Ta'ala ya gwada kashewa da rayawa a nan duniya ba lahira ba a nan duniya Allah ya muku mai kashewa ne da rayawa shi wannan annabi annabi Ibrahim salam a aikace aka yi Ya ce rabbi arin ta kafa tuyi mota Ya yace alamtumin ay bala ba ce Allah ka gwada mun Allah ya kake raya matattu tambaya yi Allah ce Ibrahim kai ba imani ne yace balla Allah na imani walakin da tabbai da kalbi Allah na dan in nutsu in gani a ido na a gani a gaba na ko ai shi tambaya a bada mishi Allah bai gwamin komi Allah ta dauko tsuntsaye iri iri ya kawo ci da kawo da ya gama ya kwatsa ya kwatsa ya daka ya murje yake yake tsuka za yake ya kalle shi ya ajiye wuri daban-daban a gaban shi kowane tsuntsu ya rabu dan uwan shi ya gamu siffar ta gamu kuma aka busa ma kowane yare a gaban shi a gaban kowa ga isa alaihi salam duk wani ayoyin Allah kenan a nan duniya Allah bada mai raya wanda kashewa ga uzair wanda shara na banu isra'il wanda shi ma ai me yasa Allah da kiran shi shi ma ai ma zawa wani gari mata mun garin garin Allah ya garin yake mamaki waya za a yi Allah raya mutum ba mutuwa ya ta iya tunanin ka na harin kwalluwa ta ka tuna maka haban zama yake tunanin an ya koya za a yi bayan an mutu ko a tashi mutum ya mutu ya tashi ba zaka zaka za iya wani tunanin ko Allah ya kashe shi gurin Allah ya dake shi ya mutu za shi gona ne abin ya kana Allah ya kashe Uzair ya dauki shi aka ci gaba da harkoki a duniya aka ci gaba aka shiga aka ta neman shi aka rasa aka dangana ya bace kurin da ya mutu kowa aka mutu duk aka mutu aka mutu can ya ji koki sai da kai shekara ɗari ana harkoki a duniya ɗari ana harkoki a duniya kan ba ta taɓa shi ba kurin ran nan Allah ya so ta da shi kurin da Allah ya tada shi kurin iya halkawa ya wanga ya wanga cito wannan shi tashi na kwanta wuni ɗaya ne ko ga wuni ya riba an ce wajen haɗa rana ne shi ne sai kwanta ta haɗa wuni ɗaya ne ko ka wuni shi dai ya tunani aka ci a tsaya ya malaka ce mishi bal da bisa ka zama nan shekara ɗari shekara ka ɗari a nan ba abin da kwana ɗaya yau shekara ka ɗari a nan yau ne Allah ta daka kuma ta ba jikin da kake kan shi ga jikin a gaban ka aka iya kallo iskeletin kashin na jikin karab karab karab ya haduwa ya haduwa ya haduwa a gaban shi aka yi shi an tada shi kuma a gwada min da yake rayawa a aikace shi an tada shi kuma ya gaban shi aka gwada mai da kashin ya gama karab karab karab karab karab kashin jiki gama gaba daya aka mai tsoka yadda ake a ciki aka rillibe jiki da tsoka ya tashi ya boda eh har har yayi kari a gaban kowa jaki a gaban shi aka ce kuma dan guzurin da ka ɗauko za ka tafi gona ka diba shi lamita sana kai aji jeli ko ko jeli a iya nan yanda ya bar shi ko canza bi ba aka yi aka yi aka yi rike hakamshin da kamar shi gukin shi yake yanda ya bar shi shekara ɗari Allah rike abin aka ce ka diba abincinka ko canzawa bi ba da ruwanka da abin shanka suna nan da kamar su ya diba jiwa da lalle na san Allah mai iko ne akan komi kira a duniya Allah bara mutane mai iko rayawa ne ba wani ba a hodi bane ba aikace akai yace ubangiji na wallazi yumitini suma yuhyin shi ke kashe ni kuma shi ke raya ni wallazi atamau an yaghfira li khati'ati yawmiddin kuma shine ne nake kwadan ya gafarta min kurakurai na ranar sakamako ranar hisabi kenan gobe kiyama Allah kai mu da imani Allah kai mu gobe insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama كما ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim.